Lord.

Adam ba wanda bai faɗi ba. Vamos lá.

Anas. Wai kai,

gobe sai an tuna da yamma ba ta shi shi ta duk wanda sa kudi ba in ba da kashe nan kuke wallahi wallahi kashe nan kuke shi yasa ba sa shiga ciki wallahi su kara in suka kara kai mutum bai ba wani bai wallahi ban 几点？大概几点？ wanda da fafita igiya wato a biya kallo a a ta kurwa yanzu na ga ma ai kai Yeah, yeah,

Yeah, yeah, yeah.